A yayin wani taron kola da aka yi cikin wannan makon, kamfanin Microsoft ya bayyana cewa yanzu haka akwai kwamfuta har miliyan 270 da ke amfani da sabuwar manhajar Windows 10. Ita dai wannan sabuwar manhaja ta Windows 10 an fitar da ita cikin shekarar da ta gabata biyu bayan gwaje-gwaje da aka shafe lokuta masu tsawo ana yi. Tun dai da aka gabatar da ita ga jama'a, Microsoft na sabunta wannan manhaja akai-akai wanda hakan ke nuna lalle har yanzu ana ci gaba da bunƙasa manhajar. duk da yake akwai miliyoyin kwamfutoci da har yanzu suna amfani da tsohuwar manhajarsu amma Microsoft na ci gaba da aiki tukuru wajen bunƙasa kayayyakin kamfanin. Kasancewa sabuwar manhajar ba wani daɗewa ta yi ba, ana ganin cewa tabbas karɓuwarta ya wuce na tsohuwar manhajar Windows 8 a lokacin da ta fito. Microsoft dai ya ce Windows 10 ita ce manhajar da ta fi karɓuwa cikin sauri a tarihin kamfanin. Microsoft ya ce yanzu haka mutanen da ke amfani da Windows 10 sun shafa sama da awoyi biliyan 75 suna amfani da ita. Akwai sabbin kayayyakin fasaha daban-daban har 500 da kamfanin ya kera suna musamman.